Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci ishirin da biyar Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin gabata muku da wannan shirin. da farko ga kanan labarai. Jama'a, Assalamu alaikum. A yau Talata, 'yan tawayen huti a Yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin Saudi Arabia inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma da ke birnin na Riyadh. Dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan tawayen huti na kusan shekaru uku sun ce sun kakkaɓo wannan makami mai linzami daga sama. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa za ku ji sharhin da masana suka yi akan yanayin tattalin arzikin Najeriya a shekarar nan ta 2017. Bayan haka za ku ji cewa wasu sojojin ƙasar Kamaru sun rasa rayukansu sakamakon wani rikici da ya faru a garin Manfe da ke kudu maso yammacin ƙasar. Muna kuma ɗauke da rahoto akan shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti daga da magaram jamhuriyar Nijar. kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma wanda sarfila hashim gumale shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya jama'a assalamu alaikum yau talata 'yan tawayen huti a yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin saudi arabia inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma da ke birnin na riyadh dakarun haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan tawayen huti na kusan shekaru uku sun ce sun kakkaɓo wannan makami mai linzami ne daga sama yayin da kafofin yada labarai na saudiya suke bayyana cewa babu wanda lamarin ya ji wa rauni harin makamin mai linzami da aka kai a watan nuwamba ya sa dakarun haɗin gwiwa da saudi ke jagoranta kulla hanyoyin shiga kulle hanyoyin shiga na yemen na, na saukar jirgin sama da na ruwa da kuma na ƙasa na takaitaccen lokaci saudiya ta ce matakan sun zama wajibi domin tabbatar da cewa iran bata bata ba 'yan tawayen huti makamai ba ta kara da cewa ta yi la'akari da matakan na iran a matsayin takalar yaƙi iran na mara wa 'yan tawaye baya amma sun musanta amma ta musunta ba su suka kai harin ba iran kuma ta zargi saudiya akan amfani da karfin soji a yaman lamarin da ta kira take marasa karfi a yankin Rasha ta faɗa a yau Talata cewa sabon manufar tsaron ƙasa da shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana ba komai ba ce illa kwaɗayin mulkin mallaka wadda kuma ta nuna Amurka ba ta amince da ra'ayin kowa ko aƙida kowa ba sai nata. Kakakin fadar shugaban Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya ce Rasha ba ta amince da kallon da Amurka take yi mata na mai barazanar tsaro ba. amma tana maraba da yunkurin gwamnatin Trump na yin aiki tare akan muradan da suka shafi kasashen biyu. Jiya Litinin shugaba Trump ya bayyana wannan sabuwar manufar tsaron kasar, inda yake gargadin cewa akwai wasu kasashen da ke kalubalantar karfin Amurka yana mai lasar takobin cewa Amurka za ta yi amfani da duk abin da take da shi wajen farfadowa da kuma nuna karfinta ga duniya. manufar ta tanadi cewa amurka za ta haɗa kai da masu adawa da ƙarfinta ko gasa da ita daga matsayi mai ƙarfi musamman ta hanyar tabbatar da cewa ƙarfin sojan amurka ya fi na kowace ƙasa a duniya wadda kuma za ta haɗa kai da dukkan ƙawayenta trump ya bayyana rasha da china a matsayin manyan damuwarsa ya ce ƙasashen biyu suna ƙalubalanta daraja amurka da tsarinta da arzikinta da kuma ƙarfinta A halin da ake ciki, ƙasar China ta mata yi watsi da sukar lamarinta da shugaba Donald Trump ya yi a cikin sabuwar manufar tsaron ƙasa da ya gabatar. Manufar da ta ayyana China a zaman abokiyar adawa kuma ƙalubale ga irin ƙa'idojin Amurka. Sabuwar manufar ta Trump ta soki lamarin a gurorin shugabannin jam'iyyar Communist ta China. tana mai zargin su da ƙoƙarin yada tsarin su na mulkin duniya na mulkin danniya a duniya da satar fasahar wasu mutane da kuma yada tsarin tattalin arzikinta da gwamnati ke kananewa manufar ta ayyana wasu abubuwa guda uku da ke yin barazana ga zaman lafiya da kuma aƙidojin amurka a bayan kasashen iran da koriya ta arewa da kuma kungiyoyin ta'addanci manufar ta amurka ta ayyana china da rasha a zaman manyan kasashen da ke kokarin shimfiɗa wasu aƙidoji um, ba da umarni ba wanda suka sha bamban da na amurka a faɗin duniya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu haka kasashen miyamar da bangladesh sun kammala shirin ganin mayar da musulmi 'yan rohingya da yaƙi ya tilastawa barin gidajensu sun koma gida jami'an diflomasiyyar kasashen biyu ne suka gana a daka yau talata domin kammala wannan shirye-shiryen da suka cima matsaya a kanta a cikin watan da ya gabata wannan yarjejeniyar za ta sa mutane da yawa su da yawansu ya kai dubu ɗari shida 'yan jinsin rohingya da suke neman mafaka a bakin iyaka su koma gidajensu na asali ana sa ran a fara kwashe waɗannan mutanen zuwa garuruwan su ne a cikin watan fabrairu mai kamawa miyamar ta ba da tabbacin cewa za ta kula da 'yan kabilar ta rohingya a lokacin da suke komawa gidajensu Masu bincike na tarayya a nan Amurka sun ce jirgin ƙasa na Amtrak da ya goce a jihar Washington da ke arewa maso yammacin Amurka jiya Litinin na tafiya a kan kilomita 129 duk awa a bayan da dokar tafiyar jirgin ƙasa a wannan hanyar kilomita 48 ne duk awa. Jirgin ya goce a kudu da birtinin Seattle inda taragu, uku suka sab, sabuto. kan wata hanyar mota yayin da fasinjoji uku suka mutu cikin wannan jirgin wata jami'a a hukumar kula da haɗarurruka a hanyoyin sufuri ta amurka bella dinzar ta bayyana wa manema labarai cewa masu bincike suna bincikar na'ura mai naɗa bayanai yadda jirgin ƙasar ke tafiya wadda suka ciro daga cikin targon jirgin wanda ya fara tafiyar farko a sabuwar hanyar jirgin ƙasa mai sufuri dinzar ta ce 'yan kwamitin tsaro 'yan kwamitin tsaron sintirin na ƙasa za su fara aikin su gadangadan a inda hadarin ya auku yau talata kuma masu bincike za su tattauna da ma'aikatan jirgin domin gano inda aka yi kuskure da dalilin kuskuren da ya jawo hatsarin labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da ake ban kwana da shekarar 2017 masana harkokin tattalin arzikin najeriya sun yi bayani game da yanayin tattalin arzikin kasar musamman a wannan shekarar da kuma matakan da suke gani za su taimaka wajen ci gaba da farfado da wannan tattalin arzikin ga rahoton da nasiru adamu el ya haɗa mana Hukumar lamuni ta duniya IMF ta ce Najeriya ta samu sassauci ga fatara don yabanyin noma da nasarar ƙarin haƙo gangar mai, inda yanzu gwamnatin Najeriya ke cewa takan hako ganga miliyan biyu da rabi kullum. Yayin da shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ke ban kwana, masana da jama'a na duba da tattalin arziki yake in an kwatanta da bara a Najeriya. Sabon kasafin kuɗin baɗi ya fi dogara ne kan kuɗin shiga daga harajin kwastam da sauransu ba man fetur ba, don man fetur yanzu baya samar da kuɗin shiga kamar yadda aka saba a baya. Shahararren ɗan kasuwa masanin tattalin arziki Umar Umar Mutallab ya amince da farfadowar tattalin arzikin ba tare da dogaro ga fetur ba, musamman ma wajen lamuran hada-hadar kasuwanci da buɗe tashoshin kan tudu na sauke hajar teku. Mun tattauna sosai-sosai da kamata da mutanen ƙasar Nijar don saboda su ma sun ga irin nasarar da za a samu idan aka yi amfani da tashar jirgin ruwa ta Najeriya da hita da shigowa da kayayyaki. Wato maimakon a amfani da wata tasha kamar daga ƙasar togo ko benin ko wata ƙasa don saboda wahalar hanya da kwai lakin kan hanya da sauransu amma in suka samu abubuwa wanda za su iya samun abubuwa masu sauƙi ba shakka za su san su amfani da najeriya don saboda shi ne koma don harshen maɗaima kuma yawanci ɗabi'o'in mu duk ɗaya ne da sauransu ba shakka abun zai taimaka kwarai da gaske a nasu bangaren ɗaya daga kwamishinonin kuɗi a arewa maso gabashin najeriya hassan muhammad ya ce ci gaba da rufe kan iyakar ƙasa ba farar dabara ba ce ga tattalin arzikin rufe boda ma da aka yi a lokacin da aka yi shi shi ma matsala ne saboda dukkan inda aka ce an bude boda to yana da nasaba da tattalin arziki na wannan yankin yanzu kaman ka je kudu ne ka ce za ka rufe seaport na tsawon wata uku ka gani idan yan lagos za su kyale ka ko yan kalaba in kuma ka ce ana so a rufe ne saboda kada a yi fasa kwauri ba a fasa kwauri ne ta wayannan ports din da suke si duka ana yi abin da ake sako shi ne yan custom kawai su girmama ayyukansu su yi abin da ya dace su tabbatar da cewa duka wanda zai shigo da kaya ya biya irin dutin da ya kamata ya biya suna daga cikin irin kurakuran da aka yi kuma har yanzu lokacin gyara bai kubce ba ana iya gyarawa mai shigowa ake da shi da kasar waje tacaccen mai gani na da ya kamata wannan gwamnati ta mai da hankalinta a wurin gina refinery in wayannan wayanda suka tsufa din ba za su yi aiki ba a gina sabbi fil da zai rage irin kudaden da ake amfani da su wurin shigowa da wayannan mai man fetur da kasashen waje tunda muna da gurbataccen man anan akan wannan gwamnati tana iya ma dukkan abin da take so wurin tabbatar da farashin farashinsa yadda jama'a za su iya amfani da shi ta yadda ba zai shafi harka na sifiri ba a cikin kasa Mai talakawa ke cewa ne kan ficewa daga fatara ga Muhammad Bashir Iri daga jihar Kebbi. Yau wanda ke iya cin abinci su uku ga yini ya dawo cin abinci su ɗaya. Don Allah mun fita recession ko muna cikin recession, muna cikin fatara ko mun fita cikin fatara. shekarar baɗi ita ce jajibirin shekarar zaɓe a Najeriya da ba a tsammanin wani sabon abu fiye da lissafin nasarori da matsaloli. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda aka bankawa wasu ƙauyuka uku wuta kana aka kashe wasu sojojin ƙasar su hudu sakamakon wani ɗauki ba daɗi da aka yi tsakanin sojojin ta ƙasar ta Kamaru da 'yan aware masu magana da harshen Ingilishi ga rahoton wakilin murya Amurka Moki Edwin Kinzeka wanda Ladan Ibrahim a yawa ya fassara kuma zai gabatar. yanzu haka an bankawa wasu ƙauyuka da ke kudu maso yammacin garin manfe na ƙasar kamar wuta ƙauyukan da ke ɓangaren ƙasar da ake magana da harshen ingilishi ne kuma sojojin yan aware ne so kai harin inda har suka kashe sojoji hudu sai dai gwamnatin ta kamaru ta ce ta samu nasarar kwace wasu wurare uku da waɗannan sojoji ke atisaye kamar yadda mai aikowa wannan gidan rediyon rahoto moki edwin kindizeka ke cewa ministan sadarwa kuma kakakin gwamnatin ƙasar ta kamaru isa ciroma ya ce sati biyu da suka gabata an shiga ba ta kashi tsakanin yan awaren kasar ta kamaru da sojojin gwamnati kuma ana wannan dauki ba daɗin ne a garin manfe da ke bakin iyakan kamaru da najeriya an samu nasarar kame mutane da dama da ake tuma suna da hannu cikin wannan harin kana an samu kaya masu tarin yawa da suke nasaba da yaƙi kamar kayayyakin soja makamai amma duk an kwace su sai dai ɗaya daga cikin waɗannan har-haren ya yi dalilin mutuwar har sojoji hudu kuma kashin muke ne aka yi musu a jiya litinin a yankin Kembok da ke cikin lardin Manyo. Sai dai minista Isa Ciroma ya ƙi bayyana adadin sojojin 'yan awaren da sojojin ƙasar suka kashe, amma sai dai ya bayyana cewa an ƙwace akalla wurin da sojojin na 'yan aware ke atisaye guda uku. Haka kuma mutane da ke ƙauyukan kusa da inda wannan lamari ke faruwa sun koka domin ko sun ce sojojin gwamnati suna kai hari a ƙauyen nasu ba ƙautawa har ma da amfani da jirgi mai saukar ungulu wanda yake kai hari ta sama kuma yana faɗawa kan wasu fararen hula. Wani mazaunin Kenbok mai suna Victor Are Indip ya ce ƙauyensu na cikin ƙauyukan da aka kacaccala sakamakon wannan faɗan kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane da dama. Yanzu haka sun tarwatsa ƙauyuka uku don haka kowa ya yi hankali da abin da ke faruwa. Yanzu haka da nake magana da kai mutane na nan sai mutuwa suke yi a garin na Manfe. Manfe dai gari ne da ke yankin Manyu wanda nan ne ofishin tafiyar da harkokin bakin iyakan Najeriya da Kamaru, kuma nan ne gwamnatin ƙasar ta Kamaru ta ce ana horas da yawan 'yan awaren masu magana da harshen Ingilishi. Wannan wuri yana da ƙunƙurmin daji wanda gwamnati ta ce yana matukar taimakawa masu yakin na sari noke kuma 'yan awaren suna amfani da wannan dama. Wannan faɗar ya sa da yawan 'yan ƙasar ta Kamaru barin matsugunninsu da yawansu sun shiga makwabciyar ƙasa wato Najeriya tun a cikin watan Oktoba da aka fara wannan faɗan a lokacin da 'yan awarin suka ayyana cewa su kan sun keɓe ƙasarsu mai 'yancin cin gashin kai. Wannan ya sa makarantu suka kulle waɗanda yawancinsu na masu magana da harshen Ingilishi ne a arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Wannan ku ya faru ne tun a cikin watan Nuwamba, wanda a lokacin ne lauyoyi da malamai suka gudanar da wata zanga-zanga akan abin da suka kira tursasa wanda suke fuskanta daga mahukunta da kuma tsarin kasar mai baiwa masu magana da faransanci fifiko rikicin ya kara kasancewa sa'ilin da 'yan awari suka shigo cikin wannan batu kuma suka ce suna neman 'yancin cin gashin kai sai dai shugaba paul biya ya ce ko kusa ba zai saurari wani batu mai kama da rarraba kasar ba domin ko kasar dunkulalliya ɗaya ce wadda babu kowane irin dalili da zai sa a raba ta wannan ne yasa a lokacin da 'yan awarin suka fara kaiwa sojojin ƙasar hari shugaban ya ayyana su a matsayin 'yan ta'adda kuma ya ba da umarnin a yaƙe su madalla gaida ladan ibrahim ayawa daga ƙasar kamaru yanzu kuma bari mu koma jamhuriyar nijar inda wakiliyar sashen hausa ta abare ta yi hira da wani malamin addinin krista akan shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti da ke gabatowa kamar sauran takwarorinsu na duniya al'ummar kiristoci na nan da magaran na ci gaba da shirye-shiryen zagayowar haihuwar yesu almasihu yahaya arzika malami ne a mujami'ar evangelica wato aorn ta nan da magaran muna nan muna shirye-shirye da hiki allah ya nuna mana lokaci to lalle abin godiya ne ga allah shirye-shirye abin da muke yanzu shine irin waƙoƙi na yabon allah da shirin wa'azi wanda za mu gabatar da shi a ranar nan. Gomi za su mai da hankali a kai a wannan shekara? shi ne a kan eh, zuwan Yesu almasihu a duniya kuma bayan haka eh, mu nuna mutane babu wata hanyar ceto eh, a cikin duniya ba tauran hanyar Yesu almasihu. Abu muhimmi a cikin shirye-shiryen nasu za su jaddadawa al'ummar tasu zaman lafiya. Cikin addu'a kullum ma yi muke wannan don saboda in babu zaman lafiya komiya barkace. ko cikin gidanka ko cikin iyalinka kai ko ina inda babu zaman lahiya gaskiya muna roƙon Allah sosai tun ƙarfi ba wasa wannan abin da za mu jaddada musu shine bauta ma Allah da sahihiyar zuciya a rabi da mugunta a komo wurin Allah mu yi rayuwar tsarki kamar da shi Allah mai tsarki ne don haka abin da ya waje ga kowane mai bin Yesu almasihu fatan mu kullum mu yi abin da zai gamshi Allah cikin rayuwarmu. Koyaya maganar tufafin sallah to kamar da na faɗa miki babban abu dai allah ya zama ya shugabanci eh, sallah to abu na biyu ko kamar wajen mutane kamar can abinci haka eh Allah ya hori yara yara ai musu dumki ni kaina ni kaina ban yi dumki amma yara na sun yi mana dumki da uwarsu yanzu jira muke sallah ta zo mu sa kayan amma wannan sa kayan ba shi bane muhimmancin abu wato abin da ke zuciyarka shi Allah yake aiki da shi ya zuce ka take ba tuwayin ba Allah yake kallo zuce ka yake kallo malam yahaya ya ci gaba da cewa ya yaba ainihin da dangantakar su da yan uwansu musulmi inda ya ce ba za su manta da su ba makwabta kwarai da gaskiya mu yi abinci tunda mu ma gaskiya a inda muke gaskiya mun ji daɗin zama da musulmi kwarai muna jin daɗi tunda nake nan garin ba wanda taɓa nuna ma yaro na yatsa gaskiya cikin musulunci don haka ni ni ma sai na rungumi eh, eh, eh, musulmai muna faɗi tashe tare muna komi tare duk tare muke gaskiya babu wani abin da na tashi hankali tsakaninmu da su gaskiya mun gode Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogonmu a nan yana cewa karfe 10 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni sarfil hashin gumel daga nan sashen hausa na murya amurka zan gabatar cikin shirinmu na yau za ku ji yadda faduwar farashin koko a kasuwannin duniya ya jefa manoman afirka cikin wani hali wanda har ya sanadiyar wasu manoman ke yin watsi da gonakinsu misali a ƙasar kamaru ƙasa ta biyan mai arzikin koko a duniya masu sarrafa koko suna neman hanyoyin da za su ƙarfafa gwiwar samun ƙarin masu sarrafa shi a cikin ƙasar manoma a inkog ikogo yankin da ke a tsakiyar kamar ne ke bikin murna kafa cibiyar sarrafa koko a ƙauyensu manomiya petrola inkungom ta ce cibiyar za ta taimaka musu busar da kuma adana koko su jira har sai farashin ya tashi a kasuwannin duniya Dukkan cibiyoyin da suke sarrafa koko a Kamaru da su zama abin alheri ga masu noman koko domin za su fara koyon yadda za su yi amfani da waɗannan cibiyoyin wajen sarrafa kokon da suka noma. Ga su kuma abokan hulɗa da suke cewa za su kawo sauyi ga ingancin kayan amfanin za a samu damar yin gasa sosai a kasuwannin duniya. idan har bukatar koko a kasuwanni ta ƙaru to masu sarrafa shi kam kakarsu ta yanke saƙa domin za su samu kuɗi ko kuma riba mai yawa. Competition will be market. If the demand too is high, good money. Da take zama ƙasa ta biyar a jerin ƙasashe masu noman koko a duniya, ƙasar kamar ta noma tan talatin a shekara ta goma sha biyar. A shekarar ta gabata, kamar ta ƙara yawan kokon da take nomawa zuwa tan 260 a lokacin da bukatar kokon ta yi sama a kasuwar duniya. Rahoton ƙungiyar masu noman koko daga hawa ta ƙasa da ƙasa ya ce a shekarar 2015 an samu ƙarin bukatar koko, musamman ma a sabbin kasuwannin China da India. Wannan shi ne ya manoma gwiwa suka da dukufa wajen noman rarar koko har tan 400 a kan tan miliyan 4 da aka saba nomawa. A shekarar 2016 da 2017 an sake samun ranar koko har kusan tan 400. Duk da haka, kokon da ake nomawa a nahiyar Afirka kashi 25 ne cikin 100 kawai, domin nahiyar ta dogara ne akan kasashen da suka ci gaba wajen sarrafa mata kokon. Ministan cinikayya na Kamaru, Luke Atangana, ya ce cikin shekaru biyar da suka gabata, wannan shekara ce mafi muni. Idan farashin koko ya faɗi domin a hukumance ana sayar da kilo akan dala Amurka ɗaya, wanda shekaru uku da suka gabata an sayar da kilo akan dala uku, kuma hakan ya sa manoma suka yi watsi da gonakinsu. La euh, ya ce babban kalubalen da aka fuskanta shine na kuɗi da yanayin zamantakewa wanda ya tilasta wasu manoma girbe kokon da ba su kosa ba suka kuma busar da su ta hanyar da bata dace ba sakamakon haka a cewarsa farashin kokon zai ci gaba da yin ƙasa saboda kokon ba shi da wani ingancin da ya kamata euh, sannan kuma akwai alamun da ke nuna cewa yawan kokon da ake noma zai ci gaba da raguwa an fune ne shugaban kungiyar manoman koko a yankin laki da ke tsakiyar kamaru ya ce yanayi ma na kawo cikas ga noman koko that the production not reduce this Ina fatan yawan kokon da ake noma ba zai ragu ba a wannan shekarar saboda mun lura cewa yabanya ba ta yi kyau ba. A lokacin wani taro da aka yi a birnin Yawundi don karfafawa kasashen Afirka gwiwa su sarrafa koko, Daniel Masier na kungiyar masu yin alawar chocolate ya ce zai zama abu mai haɗarin gaske ga tattalin arzikin Afirka idan aka yi watsi da noma koko saboda farashinsa ya faɗi. ya bayar da shawarar cewa kada a rage yawan nomansa kuma za a iya kare ingancinsa idan aka daina yin girbinsa kafin ya ƙosa. Ya ce abin kunya ne a yayin da kasashen da suka ci gaba suna sarrafa koko suna cin riba sosai, amma kasashen da suke nomansa sun kasance cikin talauci. Abin da ya kamata ga kasashen da ke noman koko su fara sarrafa kayansu domin yin kayayyakin abinci kamar su chocolate. Kashi saba'in cikin ɗari na kokon da ake nomawa a duniya suna fitowa ne da ƙasashen Afirka ta yamma da kuma ta tsakiya. Manoma sun ba da shawarar cewa kamata ya a shigar da batun faɗuwar farashin koko cikin muhimman batutuwan taron kolin ƙungiyar tarayya Afirka da za a yi a cikin watan nan a birnin Abidjan. Ƙasar Ivory Coast wadda tare da ƙasar Ghana su ne suke noma kashi 60 a cikin ɗari na dukkan kokon da ake sayarwa a duniya. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da Moki Edwin wanda ya haɗo ainihin rahoton, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta daidaita mana sauti. Nisar filhashin gumel ke cewa a huta lafiya. To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga yakuji matan amadu abacha mace na jihar yobe ta ce zuwa ga sashen hausa na voa taron lalubo hanyoyin kawo ƙarshen matsalar shan miyagun kwayoyi da safararsu da ya yi kamari a yankin arewacin najeriya da aka shirya na wuni biyu a jihar kano ya yi daidai kuma ya dace gane da shan miyagun kwayoyi ya yi wa matasan yankin katutu fatanmu allah Ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu shi ko shewa da ya ce hakika lokaci yayi da gwamnatin najeriya za ta yi wani abu akan matsalar karancin man fetur da ake fuskanta a ƙasa ganin yadda a kullum ake haƙo man nan amma kuma da kuɗinka kafin ka samu ka saye sai ka sha wahala bai kamata a ce ga hatsi cike da rumbu ba amma kuma a ci gaba da kwana da yunwa shi ko bala muhammad damban a jihar bauchin najeriya ce salam voa hausa rashin biyan albashi a kan lokaci da gwamnonin najeriya ke yi na jefa dubban ma'aikata cikin halin kakanika da fatan gwamnonin najeriya za su gyara domin wannan babban baraka ce salam voa hausa a gaskiya zargin da ake wa wani dan jamhuriyar nijar da ya kai harin ta'addanci da wuka a kasar gabon domin nuna bacin ransa dangane da matakin da shugaba donald trump ya dauka na mai da birnin kudus a matsayin babban birnin kasar isra'ila samsam bai dace ba da fatan za a ja kunnensa daga rilwanu ibrahim london wuba a jihar adamawa ya allah kawo mana karshen matsalar fyaɗe da ke neman zama ruwan dare a kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya daga usman shitu mahuta da yahanasu kiri jihar adamawa shi kuma bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji a jihar kebbin najeriya ya ce muna taya jama'ar kasar spain farin ciki da murna kan farfadowar da tattalin arzikin kasarsu ya fara yi muna fata allah ya sa tattalin arzikin ƙasarmu na najeriya dawo daga hayyacinsa amin mu amin assalamu alaikum murya amurka don allah ku bamu dama mu yi tsokaci akan masu bincike da gwamnatin tarayya ta tura su yi bincike akan rikicin garin numan a jihar adamawa da fatan za su yi aikinsu a kan lokaci domin ɗaukar matakin da ya kamata sako daga aminu adamu malam madori da malam ruwan sa'idu gayari da umar baban yaya sabon gida za mu riya ne da sakon buba mai goro gashuwa inda ya ce yan adawan kasar congo a yi zanga-zangar lumana amma kar a taka doka to a ci gaba da aiko da sakonni mu kuma za mu ci gaba da karantawa. A gaida Ladan Ibrahim a yawa kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. A yau Talata, 'yan tawayen huthi a Yemen sun harba makami mai linzami kan babban birnin Saudi Arabia, inda suke cewa sun auna shi ne kan fadar yamma da ke birnin na Riyadh. Dakarun haɗin gwiwa da Saudi ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan tawayen huthi na, kusan shekaru uku sun ce sun kakkaɓo wannan makami mai linzami ne daga sama, yayin da kafofin yada labarai na Saudiya suke bayyana cewa babu wanda lamarin ya ja. ya ji wa rauni rasha ta faɗa yau talata cewa sabuwar manufar tsaron ƙasa da shugaba donald trump na amurka ya bayyana ba komai ba ce illa kwaɗayin mulkin mallaka wadda kuma ta auna ta nuna amurka ba ta amince da ra'ayi ko aƙidar kowa ba sai nata kakakin fadar shugaban rasha ta kremlin dmitry peskov ya ce rasha bata amince da kallon da amurka take yi mata ba mai barazanar tsaro amma tana maraba da yunkurin gwamnatin trump na yin aiki tare akan muradun da suka shafi kasashen biyu a halin da ake ciki kasar china ita ma ta yi watsi da sukar lamarinta da shugaba donald trump ya yi a cikin sabuwar manufar tsaron kasar da ya gabatar manufar da ta ayyana china a zaman abokiyar adawa kuma kalubale ga irin akidojin amurka masu saurare a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin hafsat maina muhammad da ta taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mr dan ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe